ya dace da safiya ta sha biyu ga ba mu hijirar alif ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta uku ko hudu ne safiya ta uku ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miliyar ta annabi isa alaihi salatu salam muna cikin ka kahafi kamar yadda jiya muka tsaya karshen aya ta sha biyar sai za mu tashi farkon aya ta sha shida muna cikin kissa ta abulka wa raqib ma ma'abuta kogo da littafi wanda muna fatan allah mu sarki azurta mu da jin abin da za mu ji da kuma azurta mu da fahimta abin da za mu ji ku yi azurta mu kuma da aiki da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم ويحرم لكم من أرضكم مرصدا ɗauko tattaunawa a kan ashabul kahfi suka dinga zari jikinsa ɗaya bayan ɗaya ana cikin idi da biki na bautar gunki su kuma galibin su 'ya'yan sarakuna ne kamar da littafi suke na suke nunawa suka dinga zari su ɗaya bayan ɗaya suka taru guri ɗaya ba tare da ɗayan ya san abin da ya kawo ɗayan ba kuma Allah ya suka tattara a guri ɗaya kowa aka sa yi bayanin dalilin ta wata ɗaya ci kai bayan Allah da Allah kowa ya ji tsoron Allah ya faɗi me ya kawo su gurin nan sai da ce ni dai gaskiya abin da ya kawo ni ni halin da mutane na suke ciki ban gamsu ba na bauta wa gunki na ganin lokaci ya yi in janye jikina daga barin su in nemi bauta wa Allah ɗaya ɗaya subhanahu wa ta'ala sai wani nima ya abin da ya kawo ni kenan kowa ce nima abin da ya kawo ni kenan sannan kuma suka yi dogon jawabi daga cin jawabansu shi ne suke cewa wai je ta zantu muhu to tun da har kun bar mutanenku kun ƙaurace musu kun yi tawaye kun raba gari da gari da abin da suke yi to shi kenan ku taho gefe wa idza tazaltuhum da kun tabbu kun kyale su wa ma ya'budun kun kyale abinda suke bauta wa gunki illa Allah sai Allah ka kadai to fa'u ku je ku tare ku tattara ilal kahfi zuwa wani kogo na dutse daga cikin dazuka mu nemi wani daji wanda ba wanda ya sani mu je wannan idan mun je wannan daji mu tare a wani kogo mu ɓoye mu ta bautar mu yanshur lakum da zarar kun yaka yanshur lakum ubangijinku zai kwaranyo muku zai zubo muku min rahmati yanshur lakum rabbukum min rahmati ubangijinku zai zubo muku daga cikin rahamarsa wa yuhayyi lakum kuma zai hore muku min amrikum faqa zai hore muku wani abu mai sauki a cikin wanda lamarin naku ma'ana hanyar da za ku ci ku rayu ku abin da Allah zai ba ku kawai mu je mu tare a daji ga kogo ga shuka ga kaza kaza da kaza mu bauta wa Allah Allah hadisi ya tabbata cikin Bukhari yushiku an yakuna khairu mal muslim ko khairu mal muslim غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر يفر لدينه من الفتن zamani ya kusa idan mutum ya ɗan tattara abin da ya tattara na dukiyarsa ya je ya samu wani daji ya tattabba'u biya sha'afar jibar ya je ya nemi ruwan dutse ya je ya samu wani guri da zai tare wa mawaƙa alƙafar inda ya san ruwa zai taru a wajen ya iya shuka ya abin nan ya tafi da 'yan dabbobinsa ya suna kiwo shi ma yana noma ya ce duk ta zai haka ne ya sirru da dini hinan fitar don ya tseratar daga ayyanda ya tseratar da addinin daga tuni. an ka zauna cikin jama'a ɗin ba za su baka kai addinin ba su yanzu sun gamsu cewa idan ka zauna ka tare a nan ba fa za a baka kai addinin ba to kaga ka ce fa'awu ilal kafi ku je ku tare zuwa wani kogon dutse yan shiru na kuma rabu kuma rahmatik ubangijin ku zai zubo muku zai yatsa muku ya watsa muku wata rama daga cikin ramarsa wa yuhayyi lakum kuma zai hore muku min amriku mai faqa wani abu mai sauki a cikin wannan lamarin naku na addini wannan shine abin da um, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sidina Abubakar a garu sawur ba garu shira ba garu shira kafin aiko shi annabi ne garu tsawon wanda suka shirya ta juna abubakar har ma da suka shiga aka ce a je a je duk inda suke har sai da suka zo suka hau kan dutsen kogon da manzan Allah da abubakar sallallahu alaihi wasallam wato suke ciki har su abubakar ce manzan Allah ya rasulullah لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا da faɗayensu ba zai kalli ƙasansa inda ya taka ɗin nan da zai gamu shi ma zan fi ya ababakar ya kai abubakar ma ka bi la salisu huma me ya zatanka da mutum biyun da allah ne na su. me kake zato sai ga allah ce illa tun suruhu fa gajan sarahullah إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سجنته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله يكي سوى إلا تنصروه كوكو تيمك كما ذا الله سلم كوكو تيمكي شي بطيب وطيب وقد نصر الله دوما الله يتيمكي شي in ku tuna lokacin da da alladhina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka sato da akhrajahu alladhina kafaru sani sunayn idruhuma fil firga lokacin da suna yan biyun mutum biyu ga shi ga abubakar lokacin da suna kogo idh yaqulu sahibi san da ke cewa abokinsa kan tunna abubakar balla abubakar annabi sallallahu alaihi ga abokinsa la hasani kar ka yi ɓacin rai kar ka damu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar da nutsuwa alaihi gare shi shi annabi Muhammad sallallahu shi ma ya nutsar da Abubakar wa ayyadahu bi junudin Allah ya karfe shi da tarinduna lawatu ya shafi shi da wata dindaya ya ji shi ma to tabbatar ya ji karfi to sai Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan sai Allah ya sanya kalmar kafir ta zama a ƙasa kalmar Allah ita ce madaukakiya to su ma wayannan mutanen bayan sun gudu a sahabul kaci sun tafi daji sun shiga kogo sai sarakunan nan suka ce a je a nemi su duk inda suke sai Allah yana a gansu ai dama mutane ne kuma da Allah yake tare da su ya zaka ce musu wa iz ya'tazaltumuhum to da kun yi tawaye kun kaurace wa mutanenku wa ma ya'budun kun kaurace wa abinda suke bautawa wanda yake ba Allah ba a ku je ku tare awa ya awi iwa wato tarewa kenan an gane ko ku je ku tare a wani kogo yanshur lakum rabbukum min rahmati ubangiji ku zai zubo maku daga cikin rahmatsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa zai tsara muku wani lamari mai sauki a cikin lamarin addinin nan naku Allah ya suna shiga cikin kogon saboda ya tabbatar da wani lamari sai jefa musu bacci ga baki daya da ya jefa musu bacci ga baki daya to kaga kenan Allah ya karkashe su a sabon kafi suna cikin kogo sai Allah ya ce wata rashamsa kana ganin rana idza qala'at idan ta bayyana ta fito daga gabas ta zawaru an kafihim sai ta kauce gabarin kallon kofar kogonsu domin idan ranar za ta shiga ta kwalle za ta cutar da su to ta a wannan abin da Allah ya tsare su kada ranar ta cutar da su ce ta zawaru ai kalilu sai ta karkace an kafihim gabarin kallon kofar kogon yake cewa tunda ya ce ta zawar ta ce an ta hafi gabar gogo ta ce za ta liyamin ta kalli bangaren kudu ta ba da a bangaren kudu amma wannan gabas tunda ƙobatar tana kallon gabas to sai Allah ya karkatar da ita kanta ranar a ka'ida an ta kai tsaye kogon za ta kalla amma sai Allah ya kaɗa kanta don ita ma kasa cutar da su wai za ka rabat in ta je faɗuwa kuwa ta ƙaribuhun nan ma sai ta a ah, tun da mutukar tana kallon nan tana kallon gabas ne in ta fito to rike nan, duk sanda ta fito kai tsaye su take kallo saukin da suke iya samu idan ta tafi faduwa amma ta tafi faduwa shi ma an haɗa ko na abu da za ta iya haska ya ko zai iya doko cikin kogon kwarai da gaske to nan ma zai ta ta ƙaribuhun sai ta bar Allah ya kaɗa kanta nan ma yadda shi'a hasken nan ba zai cutar da su ba za ta shimal ta kalla arewa Allah ce wa su fa a san da wannan rana take ke wannan zariya fi fajuwa suna cikin kwararo da sarari milgu na wannan kogo zalika min la wannan abu duk da muka yi musu yana daga cikin ayoyin Allah da yake wato da ke masu girma wanda lallai mutum ya gane cewa akwai rayuwa a kabari kuma Allah in ya kashe bayi yana tare da su ya san me suke ciki kamar yadda ya san sun da suke raye sannan kuma shi ke da iko ya sarrafa su a kowane hali in ya so man yahdillah duk wanda Allah ya shiryar da shi ba huwal muhtadda shine fa shiryayye ko fa huwal muhtadi asali kenan Allah shine mai shiryawa wa man yudlil duk wanda Allah ya batar falan tajida lahu waliya ba za ka taɓa samun wani majibincin lamari a tare da shi ba murshidan wani mai shiryawa wato majibincin lamari mai shiryawa kenan wanda yake iya fahimtar cewa iswa ta ashabul kaf kai tsaye lamari ne tabbatacce da yake jin cewa bayan an mutu za a dawo kuma azabar kabari akwai ta ni'imar kabari akwai ta kuma tabbas Allah ne cikakken iko ne Allah ya ce wa tahsabuhum kai da kai zo ficewa za ka iya zaton ashabul kafi za ka iya tsammanin su aikazan a farke suke dai idan ka zo kada ka tsaya ka kansu kamar sanda suke baccin nan sai ka ɗauka kawai idan su biyu kawai sun rufe ido ne saboda menene Allah ya kula da jikin ya tsare jikin irin alamar da za ka ci wani ya shekara ɗari kaza da mutuwa ko kwana a ba za a gane ba Allah ya tsare jikin tas Allah ya ce wa humul qud alhali ko bacci suke a mace suke Allah ya ce tare da haka da muka kwantar da su idan muka bar su a tsagi daya kasa za ta ci jikin su Allah ya ce wani kallibin sai mu dinga jujjuya jikin nasu kamar yadda mutum yana bacci yana da kwance da hagu ya koma dama yana dama ya koma da hagu Allah sai mu dinga jujjuya jikin su zatal yamin sai su kalli bangaren dama wa za ta shimal ta juya ga bangaren hagu kaga su juya da bangaren dama su juya da bangaren hagu haka ake jujjuya jikin dan kada kasa ta cinye su dan idan aka bar su jiki ya haɗu da ƙasa zai riba da ya riba tsuntsa za ta zo ta cinye jikin to sai Allah ya dinga jujjuya to wannan kaga nuna maka wato alhayatul barzakhiyya rayuwar kabari kenan ke yasa a wanda wallahi Allah malam ƙasa ba ta cinye su ba wannan kenan ƙasa ba za ta ci jikinsu ba shi ta kai tsaye annabawa an gaya maka wannan sanda kuma wanda Allah ya zaɓa akwai wanda Allah ya zaɓa wallahi ƙasar ba ta ci jikinsa ba ba abin da za ta masa kamar yadda in ka je ka kalle shi za ka iya cewa wannan malamin bacci yake yi eh Allah ya ce wani kalibu muna jujjuya jikin nasu zatil yamin bangaren tsagin dama wa zatil shimal da bangaren tsagin hagu to wannan shi nuna maka cewa na daban za a kwanta a kwanta da tsagin dama hadisi na Aisha manzo sallam an yi sallah wato sallah ta wato raka'a ta sai ya kashin gida tsagin daman sa to idan ka kashin gida da tsagin dama to sai kuma ka dawo hagu dan shi kansa baccin ya fi daɗi kuma ka fi lafiya a jikinka ka juya nan ka juya nan ka juya nan ka juya nan amma za ka fara kwantawa kwanta da tsagin dama wani kenan Allah ya ce wa kalbuhum ga kuma karansu inda hadda kare suna tare da karansu wa kalbuhum ga karansu ba su tsoni zira'in shi ma ya shimfiɗe wato tsintsiyar hannunsa ko hannayensa ya shimfiɗe su bin wa wasiyyid a ƙofar kogon shi ma yana bacci shi zan suka ai duk wanda ya ɗamfari da mutane kowane iri ne sai ya zama su duk wani abu da ya shafi mutane kowane iri sai zama su ka duba kare ne da ya zauna da salihai abinda Allah ya ba salihai sai ya ba shi shi ma duk yanzu a cikin karantar da aka yi a duniya ba kamar wannan wani kare da ya samu matsayi wani kare da ya samu wata daraja shi yasa duk inda mutane suke ka sani za ka tabbata ne ko abinda yake tare da mutanenka shi zai same ka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama an gazo ka zauna wato suka ce man zana na lahu ma na lahu duk wanda ya zauna da an bayi Allah abin da duk ya same shi sai ya same shi duk inda wala yashillu suhbatu fasaq hadisin abubakar da siddiq kamar da ke cikin wato littafin al-hakim an-nisaburi al-musaddar da sanadi sahih zuwa ga abubakar da siddiq wanda zai sun cewa la tujalib ko la tusahhi illa mu'mina wala ya'kul maka illa taqi kada ka zauna da kowa sai mumini sai mai imani mai ilimi mai tsoron Allah mai ilimi mai tsoron Allah wani ce wa zan aura ya ta sai na Abubakar wa zan aura sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai hurda da kowa sai wanda yake mai imani idan ka zauna da mutanen kwarai kai ma ka zaka zama tunanin ka duba abokan malamai duk malami suke rikidewa kai ba malami ba ne amma kai ko da yaushe kana tare da malamai a tajiran da aka yi a baya da sarakunan da aka yi a baya da manyan manyan mutane da aka yi a baya ko da a wannan garin idan ka zauna da su wallahi suka ce manya-manyan malamai ne saboda su abin da suke yi duk inda ka zance ga cewa yana kusa da wani babban malami ko wasu manya-manyan malamai a gabansa suke fatawa kuma duk abin da zai ji a karfalla mai shari'a ta ce ne sai ce kaza ya farki a zai kalla ne kaza sai ga hankali su ma sun rikide sun koma malamai yan siyasa da aka yi a baya dukkanin da suna ɗaukar ma'anar malamai ne in ga ɗaukar sardauna su abokan tafa ɓalewa su aminu kano su sa'adu zumbur su waye da sauransu duk ga baki ɗaya ba za ku kirawo su manya-manyan malamai ba amma da fasansu suka zo na suka ce manya-manyan malamai ne sun tasirantu a da a takuɗaki da malamai da attajirai da sarakuna a takuna ake amma yanzu kawai sai wani mutum ya koma shi ya sha layi shi ba ruwansu da malamai ba ruwansu da masu addini so dole kai kai burin katsuwa kai ta abin da yake ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala to kalbuhum zakaran su ba su zira'ihi ya shimfide shi ma in tsayar hannunsa ko ya shimfide hannunsa irin kwanciyar da kare yake yi bil wasid a kofar kogon Allah ce law ittala'ta alaihim da zaka leka ma'abuta wannan kogo lawallaita minhum da ka juya da baya ga barin su kirarin a guje da za ka leƙa su kana leƙa su ka fita a guje saboda menene Allah ya ce wala mulita minhum ru'ba saboda za a cika ka da razan su da tsoron su sai Allah ya samu musu kwarjini dan kada wani ma ya bai farmu su in dai ka ga su gujewa za ka wani kwarjini Allah ya sa musu wani kwarjini Allah ya sa musu to ka duba wannan abubuwan da suke ciki wannan suran dan cikin ma'anoni ta iya ma daga cikin hikimomin da ya sa jujar baya iya raban mai karanta kafi wannan ayoyin ne Wani da gaske sojin kafi ranar juma'a aya goma a ƙarshe ko aya goma a farko ko aya goma a surar ko dukkan da jujjar baya da da kai mun karanta hadisai wannan sun gabata na to lawin tsana'ata alayhim da za ka leƙa su lawallata minhum da ka juya da baya gabarin su firarin a guje wala mulika minhum ruhba kuma wallahi da an cika kan tsoron su da razanin su da kwarjinin su eh shi wannan hali na mutuwa ko na dogon bacci shekara 300 ko 309 to kaga kenan an yi karni karni mafi karanci an yi karni guda uku duk mutanen zamanin ma sun mutu sun hallaka tuntuni ba kowa da ya rage to wa kazalika Allah ce a haka a wannan hali ba asnahu sai muka tayar da su muka farkar da su sa'adu bai nahu. Don su jefa wa junan su tambayoyi Don su tambayi junan su a jefa su yi wa juna tambaya su ma mu dafa musu wani lamari daga cikin lamarinmu mu ƙara tabbatar musu imanin su ƙa'ilu qa'ilu minhum sai wani mai cewa daga cikin su yace kam bisu ah, wai kwanan mu nawa nan gurin awon mu nawa Falu sai suka ce gaba daya labisna yawman kamar dai kwanan mu daya ana eh anan mu daya wabar abu yau kai ko dai yini dai sashin yini sashin yini eh sashin kwana yini dai kenan yini mu daya ana falu sai suka ce kuma a a'lamu bima labistum kai bai kama da a ci kwanan mu daya anan gunko koyenin mu daya ba muna garin dai ko a arin ruwa da yusuf ubangijin ku shine mafi sani da kwanakin da kuka yi a gurin nan sai suka tashi kuma suna jin yunwa da suka farka suna jin yunwa suna bukatar ta ci abinci fa ba aku ahadakum yanzu da da Allah ku aika ɗaya daga cikin ku biwari iko da kuɗin ku wannan hazi da wannan kuɗin azurfa suke kashewa warik azurfa da kuɗin ku wannan kuɗin ba da suke yawancin zamanin fa sai suka ɗauko shi kuma Allah bai taɓa kuɗin ba bai sa ƙasa ta ci shi ba ha ina ila ta'ami ko da kalin da na kalla abin duka da abin shan ka shi ko ko ne ba ta suka aika shi wato shike nan fa a hadakun ku aika ɗayan ku kuma warikikum hadhihi da wannan kuɗin naku idan madina ya je ya shiga cikin gari tun da nan jihadi ne gaskiya a je a shiga cikin gari fal ya je ya dudduba ayyuha menene a garin azka ƙwa'ama abincin da ya fi kyau kaga abinci komai Allah baya cewa a ta abu kai tsaye sai azka ko tsayyir abinci mai kyau abinci mai kyau abinci mai kyau kyau a abinci shine me fa'idarsa a jikinka da tsaftar fa'idar fa'idarsa a jikinka ba fa'idarsa a harshe ba in dai fa'ida a harshe ne to zaka ka cinye ka cinye lafiyar ka ne fa'ida a jiki fa'ida a jiki tukun fa'ida a jikinka da lafiyarka wani abinci ne in ka ci tamkar ka sha magani da zai kare ka daga wata kwayar cuta ko wani shi azka ba'ama abinci mafi tsarki mafi kyau wannan shi ne magana falyatikum idan kun ji sai ya zo muku bi rizqin minhu da wani bangare na wannan abinci sai ku je je su aka aika wasu ka tashi suka tawanta ku ciwa abinci to sai suka ce kuma wal yatalaffaf amma ya taka tsantsan ya tafi a naɗe ya dinga tafiya yana ɗan ɓuya wala yi shi'iran na bikum ahada don kada ya tona asirin ku ga wani wala yi shi'iran na bikum don kada ya shelantar da ku don kada ya tona ku a adan ga wani ɗaya da zai iya zuwa ya gaya wa sarki da Allah in ya zo tafi iya nan kalmar wani ta zaɓa sa fa'un kan fa'un ɗin nan shine rabin ƙur'ani cif ta fuskar rabin harfan ka tsaga su cin kaddara su biyu to ne rabi kamar da wato ibn kasir ke fara cikin shi fada littafin sa yayi a hankali yayi taka tsantsan kada ya je tona muku asiri haka ko aka yi sai su ayatuwa innahu su shi ba sarki da sa in ya zaharu alaikum in suka gano cewa fa kuna nan yarjumukum za su jefe ku za su karkashe ku aw yu'idukum ko kuma su mai da ku fi millatin cikin addinin su na kafirci walan tuflihu kuma tunda kun koma kafirci idan kun koma kafirci ba za ku taba rabota a wajen Allah ba idan a san da ku koma kafirci abadan har abada haka akai kuwa wannan masu yau abinci suka tafi suna ta kaɗan da suka je don mai abinci suka gashi a bama abinci sai duba wannan wani irin kuɗi ne ha sai miƙa wani kusa da shi kago wannan kuɗi kai abincin suna yi kaɗan-kaɗan sai da aka cika a kasuwa tafiya abin tafiya tafiya har zuwa sarki na wannan lokacin sarki na wannan lokacin aka zo da farko aka ba su abinci suka ci aka zo aka tafi sai aka zai aka ce a juma mai asali to da aka zo aka bincika sai aka kama to wai kwanan su nawa a gurin nan ai ta ce ai a zamanin wani sarki ne aka yi wani shekaru ɗaruruwa da suka gabata to ya koyi kai tsaye da aka yi aka taso aka zo aka samu ashabul kafi gabaki daya aka zo aka halin da suke ciki to suna cikin wannan yanayi Allah subhanahu ta'ala sai kashe su gaba daya nan da ba wani abu da aka sai Allah ya dama ai zamanin ta fice lokacin ta ya kare sai Allah ya kashe su eh shikenan wurin ya zama mutu kabari to sai ce kaga kenan a wannan hali da ake ciki Allah ce waka zalika irin haka ne a sarna alaihim sai muka tona asiri na wayannan mutane muka sanar da mutanen wannan zamani alaihim akan su ashabu kafi a sarna ai aqla'ana wa a'lamna muka sanar da mutanen wato wannan zamani alaihim akan sha'anin su ashabu kafi liya'lamu dan su ma mutanen zamanin kasan shi Allah subhanahu ta'ala lamarin ta yana da yelwa kowa a ciki yana da zasu rasul da zai dauka liya'lamu dan mutanen wannan zamani su sani cewa anna wa'dallahi haqq tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne bayan ya kashe bayi sai ya tashe su wallahi wal bala wa rabbi la wa kace musu na rantsi da ubangiji na sai na da bayi wallahi sai na tashe ku Allah sai na tashi ku ji Allah anna wa'ada Allah haq tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'a tabbas alkiyama la raiba fiha babu kokonto akanta wallahi ki ta tsaya inna sa'ata la atatu la raiba fiha alkiyama wallahi wallahi ki ta zo babu kokonto akai Allah bai ki fada iz yatanaza'una bainahum lokacin da suka dinga jayayya tsakaninsu akan mutanen nan ko mutanen zamanin Allah ya ce su kansu wannan ya bai bainahum suna mutu a tsakanin suna jayayya akan cewa wai ayan amince ba za a dawo su ma na wannan zamanin to sai yau gashi sai Allah nuno ya ta yi musu kacibus ya kawo mutu a sabul kafi sun ga ga abin da ya faru bayan shekara uku gashi an dawo da wasu wani kenan faƙalu sai suka ce to me ya kamata duk da kamar bayan sarkin nan ya zo da jama'arsa an ga ashabul kafi nan take sai Allah ya kashe su ashabul kafin duka sai suka dinga to juna wata ce ubunu alaihim bunyanan to ai abin da ya kamata ci yayi a gina gurin bauta a kansu a wajen kabarin nan nasu kawai a gina gurin bauta tunda mutanen nan waliyan Allah ne bayan Allah ne kaga la'antullahi alaihi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine zuwa da nasara ta riƙe kaburwan annabawan su a matsayin masallaci su ai dama abin ciki na idan an samu ne wani ko ta ce a gina kabari a wajen a masallaci a wajen kabarinsa. wani kenan tun da ce rabu a'lamu bihim Allah ya ce ubangijin su ba shi ne mafi sani da halin da ashabul kahfi suke ciki da ma kowa ba zina ghalabu ala amrihim sai sarakunan shugabannin suna aladina galabu waɗanda suka yi rinjaye a kan lamarin wannan jama'a ma'ana sarakuna su ake nufi sai suka ce lanattakhidan na alayhim masjida wallahi sai mun riƙe gurin bauta akan kabaruwansu masallaci musulmi ne in bid'a musulmi ne mushrikai shirka ke yi lanattakhidan na alayhim masjida domin shari'a ba magana ka riƙi masallaci a matsayin gurin bauta a ka tsinki makabarta a matsayin gurin bauta Allah ya ce sai kuluna za su dinga faɗa wannan mutanen baya kenan na zamani an gane ana nufin ahlul kitabi wato za su dinga faɗan maganganu akan ashabul kafi tunda kissa ce wata sai shura a wajen su har wani ma da yayi Allah yake a yake faɗa akan su gishi sai kulun suna cewa salatatun wato ce a mutum uku ne rabi'un kalbuhum karanta ne na hudu tunda da kare kalbuhum ba su zira'in yosit ko ba ka ba wai kudu na wasu a cikin suna cewa kamfas na a su biyar ne saji su hun karbu karansu ne na bakwai a na shida sai Allah ya ce a rajiman birgaibi duk ne falalibi suke a cikin duhu ba wanda ya san yadda na lamarin miki. a rajiman birgaibi ladibe ne a cikin duhu ba gaskiya suke faɗa ba wai kuluna wasu kuma suna cewa saba'atun su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karansu ne na takwas ɗin to anan sai Allah bai ƙara da wata kalma ba sai aka samu asar daga ibn abbas ta ce wannan na ƙarshe ne su bakwai karansu na takwas kuma sai a ciki sai Allah ya faɗo ta ce kul ka ce musu rabbi a'lamu bi iddatihim ubangijinsu shine mafi sani da su 'yan zamanin nan ba za su iya faɗa komai ba tunda ba da su aka yi ba eh ubangiji na shine wafi sani da adadin su ma ya'lamuhum ba wanda ya san adadin su na gaskiya illa qalil akwai yan kadan da muka sani abdullahi na abbas ce ni din ina daga cikin yan kadan din da Allah yake nufi da ma ai maza san addu'a da masa Allahumma alimhu ta'wil Allah ka sanar da shi fassara Qur'ani haka ne kuwa shi da ce ma ya'lamu illa qalil ba waɗanda suka san adadin sai kadai ce ni din ina daga cikin yan kadan din Allahu akbar Allah ta fala tu mari fihim kada kai jayayya akan sha'anin wai su waye ashabul kabi sai kai jayayya da wani mutum domin ma bai sani ba waye ita har su waye yahudawa ko mutane kafaran maka zan ce za su jayayya da kai akan ashabul kabi sun sani ne sun leka zamanin ne fala tu mari fihim ahada illa ni mira'an kada kai jayayya akan sha'anin ashabul kabi illa ni mira'an zahira sai dai kai jayayya ta zahiri ta gaskiya irin abin da muka gaya ba an dai mu muka ce ma kaza to shine gaskiya eh wala tastabtu fihim kuma kada kai fatawa akan su wala tastabtu fihim kada kai fatawa akan su ka zaka tambayi wani minhum daga cikin su'alu kitabi a'adin mutum sai a cikin ka tambaya dan bai sani ba eh ba da shi akai ba bai san komai akai ba wani kenan ba wanda zai gaya maka lamarinsu da sha'aninsu in ba Allah ba yanzu har a ce za a zo a kure ka kan ashabul kafi shi wanda ya ce zai kure da shi aka yi wai ba sun zauna su kure ba za a san akan sha'anin ashabul kafi to shine sai Allah yake wannan daure su da suka zo suka abin nan me suka sani akan ashabul kafi sun je ne sun gani sun san suwaye in ba rigima ta dan adam ba ka ce sai ka kakaro abin da ya fi karfinka eh sai ka ji kai abin da ya fi karfinka ai ba daidai ba ne ولا تقولن cewa manzon Allah sallam ka san cewa ma da yasa muka yi maka jinkiri wajen babu labarta maka bayanin ashabul kafi ba san da aka yi maka tambaya abin daga wajen ka ne cewa kai gobe zan gaya muku ba tare da ka ce insha Allah ba to don mu ƙara maka ladabi a cikin ladabinka sai muka yi jinkiri dan ka ƙara gano fa'idar faɗin insha Allah Allah ce wala taqulanna karka fada karka sake cewa li shay'in ga wani abu da kake so kai ko ka zartar ko ya faru ka ce inni lallani fa'ilun zalika zan aikata kaza ko zan yi kaza wato gadan gobe ba tare da ka ce insha Allah ba ka sake faɗa haka illa in sha Allah ai illa an taqul sai dai ka ce in sha Allah zan yi kaza gobe in sha Allah to in sha Allah da alkawari ba a sa a samu attarahi jinkiri wannan shine yake sarayen maka da kafar wane gobe na ki ɗauki alƙawarin kaza gobe wallahi na ɗauka zan yi sai san da yan ba da cewa ne magana ba gobe insha Allah fa eh insha Allah a ah, ai ba zai ba su suka ce a lafazin ma sai dai zo a numfashi ɗaya zan yi ka za gobe insha Allah wallahi zan yi ka za gobe insha Allah shi ne zai tsare maka da wancan kafara amma da ya ga uwar bari zai ce to yaushe ma muka yi magana na eh, ai dama yau kwana uku kenan ka ce ya ce ya eh, jibin nan fa insha Allah wani ke nufi insha Allah wani ke <laughs> to Allah yake cewa wa kulka ce asa an yi hadiyani rabbi ubangiji na tabbas ubangiji na ya kusata da shiryar da ni ya sanar da ni ne aqraba min haza ga abinda ma ya fi wannan kusanci ya fi wannan value ya fi wannan kima da daraja a wajen Allah ko ma menene rashadan ya fi shi kusa da shirya ma'ana ka gaya musu ba wai magana a sabon kafa ba duk abin da suke so su yi maka tambaya su yi maka zan baka amsarsa duk wani abu da ka suke so su yi maka tambaya ba wai akan ashabul kafi ba nan fa Allah lamun ya ba manzo sallallahu alaihi komai zai sanar da shi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima Allah shi ne wanda yake sanar da kai duk abin da ba sani ba domin kai annabi Muhammad sallam falala Allah tana da girma a wajenka manzo sallam ba kai suka kure shi ba wallahi wanda yake da Allah yake jiran wahayi yake jiran wahayi masanin kowa masanin gaibu shi ke tare da shi akwai abin da zai shige manzo sallam duhu babu shi babu shi ka ce musu asa an yi hadiya ni rabbi tabbas ubangiji na ya kusace da shirya da ni da sanar da ni li aqraba rashadan wato ga abin da yafi wannan shirya min haza fiye ma da wannan kisa ta ashabul kafi komai Allah zai sanar da ni ka gaya musu kenan mai tambaya sai shirya shi yasa ai yazo cikin hadisi ce sai musulmi sabai suka daga wannan sai ya rasulullah aina abi yace da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasatu masail al-mukhtalafum ala anbiya'ihi shikenan tunda ba za ku yi ladabi ko wajen tambaya ba to duk abin da za ku tambaya ku tambaya kawai sai wani ya tashi ce ya rasulullah aina abi babana da ya sai yana ina da abuka finna babanka yana wuta da suka sayyidina umar ya zai gurfa ne faɗi gaba manzo Allah sai ya rasulullah radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah ya annabi Allah ai hakuri ai hakuri ina so ya annabi Allah kai hakuri a dina ba da amsan nan sai shi to an shi ne ai ba ko ci tambaya mutum zai ba ko wa sakata an a rahmatan ya yi shiru akan wasu abuwa dan jin gari yanzu yanzu akwai abin da ya fi ni'ima yanzu akwai abin da ya fi maka samun kuɗin ka yau um, um, komai yau shine abin da ya fi maka falala yanzu a wajen ka baka san ranar da zaka mutu da za a ce maka nan da shekara talatin da awa kaza za ka mutu to tun da biyu za ka ta ma kafin shekara ɗaya ka mutu to za ka ke tashin hankali kuma yanzu ɗin nan ana so a gano wai sanda za ka mutu din za a iya za a iya Allah zai iya bude wasu mutane za su jawabin sanda za ka mutu to amma mai amfani wannan tambayar ko an zama za ka mutu ne a bakka a haka kai dai ka aiki na gari kawai ka shi kuɗi da aiki na wafi an kai da al'adun kuma da kawai kai duk kullum ka zama cewa kana cikin aikin wato ajali same ka me kuma sai ka tambaya komai sai ka tambaya a kai da Allah tambaya nake kaza tambaya nake kaza tambaya nake kaza kuma zai yi wuya irin wannan tambayar a ba su doka ko hukunci su iya yin ta kwanciyar hankali shi ta yake cewa kasratu masailin kuma a ala biyayya, yawan tambayoyin su saɓa su ga annabawan su ta sai ke cewa bi su bi gafin ubangiji tuwon su ala ce sun zauna a cikin wannan kogo nasu salata ne a cikin tsawon shekara 300 shekarar su 300 wannan ga amsa aji wazdadu tis'an amma sun ƙara tara malamai suka ce wannan lissafin kala biyu ne akwai masu lissafi da wata su ne zai baka talata ne a tuntune cik wazdadu tis'a masu lissafi da rana su za su ƙara tara kaga keke da keke kenan kuma haka zai baka in ka ɗauko shekara ɗari uku a lissafin wata to sai ka ƙara a kowace ɗari sai ƙara mata shekara uku a lissafin rana kuma fahar bin rafi ke fada cikin tafsirinsa mafacin gayyin da na fata an gane to sai Allah ya ce kulka ce musu Allahu alim ma nabi su Allah ba ne mafi sani da adadin lokacin da suka zauna ba wanda zai zai maka ga duk wanda ya ga masu kibu rutsu ne ƙarya yake lahu ghaibu samawati abinda ya buya a sammai na Allah ne wal arda abinda ya buya a kasai absir bih kai mamakin ganin Allah ganin tafi akwai ban mamaki wato kalanta kofi mai ganin man dutse Allah kowane abu sai ya gan shi can cikin kasan kasan kasan ƙasansa ya ilmu kha'inatul a'yun wa ma tasdur shine absir bi mamakin gani irin na Allah wa asmi mamakin irin jinsa kaga Allah kamar da Ibn Abbas ke faɗa ya san tafiyar sautin takun kiyashi fi sakhrati sauda fi lailati zalma kiyashin da yake cikin kurman dutse kamfa a cikin duhun dare Allah ya san sautin sa yana kallon tafiyar sa tunda yace وما تخفي ya san abin da maha'inciyar ido take wato kiftawa da shi sannan ya san abin da zukata suke boyewa shi kenan wa firu qawlakum aw jaru bi inna wa'im la ko ku bayyana da maganar ku ko ku boye ta kenan ko ku boye ta ko ku bayyana da ta shi dai Allah ya san abin da yake cikin zukata motsin kawai za ka yi motsi za ka san wallahi ya sani ya san manufar kai wani haka kana dan kirce ko kana dan zulfe ko kana waye wallahi ya sani ko ta yan dabaru da kake ka kife wani duk Allah ya sani ko wayo waye waye da ake da su a wani wayo wayo duk Allah ya sani ko na ha'inci ake so ka zirma wani ya fada ka kife shi duk Allah ya sani hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya tsare mu as'ab sirri mamakin ji irin na gani irin na Allah wasmi mamakin ji irin nasa malahu min dunihi ba su da wanda yake koma bayan Allah min wali wani majibincin lamari wala yushriku fi hukmi ahada Allah fa baya tarayya da wani a cikin zartar da hukuncinsa ba wani wanda zai ce shi kishiya ne na Allah hatta annabawa da manzanni da mala'iku duka da malamai da waliyai duka ba mai taimakon Allah ɗaya a ciki su Allah yake taimaka su Allah yake taimaka kada ka yi wa Allah takama a yi mu muke yaɗa shi suka ce ɗan siyasa ba kake yaɗawa kai ibn taymiya Allah ya masa rahama idan aka ce jazakallahu fil islam khaira Allah ya saka maka da alheri akan mura musulunci da kake da cikin bari sai ce jazallahu al-islamu khayra fi Allah ya saka musulunci da alheri akan hidimar da ya mun amma ni su hidima ne musulunci yanzu da an banda da ba musulunci da ba ba guje bane jazallahu al-islamu Allah ya saka musulunci da alheri akan mora mun da yi amma ni wani wani mora ne da sharansu Allah za ka ce wai kul atu'allimuna Allah bi dinikum Allah za ka ce hakama wai kai ne malam wai kai ne liman wai kai ne ladan ka san ne shugaban ladanai sarkin ladanai <laughs> to duk abin da nake yi din nan to kake ga abin da kake yi ma da cika da riya kai tun ma a karba tuku mu'mini na ƙwarai yi na ma atau wa qulubuhum wajila gashi ba abin da aka ce su yi suke amma zukatan su a razana suke ana ba ku girma kana zukewa girma a wajen Allah ike girma a wajen Allah ike yanzu dan nazo nayi takama nayi fankama na hura hanci sai zama a wajen Allah zero nake mai amfani wannan su go mutanen duniya su ba wani sakamako da zasu yi ma irin kalmomin nan ne dai ko zasu su ka dan ji daɗi daga nan arifa rufe babunka kuma za su ta ɗora shi dan adam ko ba shi ma da tabbas sai fara cewa ai an gano duk unguwan nan ba kamar sa ba wata gajen su kai je da kace ai ba duk lokacin zama ɗin nan ne ai wani shi ma ta ce kai ai ba duk jihar Kano ba kamar sa ranar da zai abin nan kai an gano ma fa duk Najeriya ba kamar kai duk duniya ne ma ana nan ana nan idan ya tashi sauki ka ba zai bi wancan canal din ba ka cewa ni fa na dawo daga rakiyar ta wallahi ba gaba daya a rana ɗaya zai sauke ka gaba daya kai da aida sai ya fara ragewa wanda sama ya biyo yawwa to dan adam ba ruwanka da yabansa ba ruwanka da yabansa san da kai gaba kana aikin ka kawai kai ka zama dan kurma ka kai aikin ka da alheri kai dai ka a duk abin da za ka aikata ko ka gudanar kai kokari ka fahimci kanka kai waye a wajen Allah akan wannan sha'anin idan ka fahimci kai waye haka al'adun sun ki gane na Aisha cikin sahi yake ce mata Aisha idan kika ce sai kin zaki da miyar dan mutane cikin saban Allah to sai Allah ya bi gidan gidan kowa ya kiki idan kuma kika bi biyayya ga Allah kika abin nan kika nemi da Allah sai Allah ya tinsa ta kowa ya soki wallahi na fanu wallahi wannan kina dole ko wannan ki wannan shi Allah ya sa mutane su dinga son ka ba yadda za su dole su sun kaurace ka amma ku ko sai wai idan ta kake nema kuma cikin saban Allah kaya ka daina sa wanda kai iya tattalin arzikin ka sai wanda zaka burge jama'a wa aure da zaka sai wanda zaka burge jama'a rayuwa sai wanda zaka burge jama'a ibada sai wanda zaka burge jama'a kaza sai wanda zai zaka burge jama'a komai ya za ka burge ya za ka burge wannan burgewa zai burge maka tunaninka ne ka kasa komai idan ka zo rayuwa kawai kai waye zan rayu a kasan samuna zan yi a kan abin da nake gani shi masana'ata ce ba ruwana da yayin su ba ruwana da tsarin su da can su karata abin su ni na san kaina in ina da shi na sani in ba da shi na sani in ina da shi da yawa na sani in ina da shi kaɗan na sani magana ka zo ka dinga magana wai mutane jama'a ba ruwanka da su fa ba ruwanka da su wani lokacin ma ka ɗauki layi in ka ga sun yi yamma kai gabas an gaba suna ta yayi suna ta yayi suna in dai ba abin ya tabbata na su bane wallahi ka je ka ɗauko wani layi daban kuma abu ce ka a haka mata ka ta san ka haka ya kai sun san shi ba ba wannan rudu ba ba a kawo mata shi wajen da yanzu an zo ana ta wannan magana shi ce shi can zai yi kuma shi ne fahimtar rayuwa shi ne saka zauna lafiya sai da su kansu mutanen da kan za su dinga maka adalin sai a ah, kun san shi wani ba a sa irin wannan shirin ta ba a sa a cikin ta shi yana rayuwa ne mai gwagwada shi yadda yake ganin zai iya amma mutum ya zo kaga wannan rashin fahimtar haka duk matsalar da muka fada a kanta ne kai hata tsakaninmu da mahalicin wannan rigimar ce tsakaninmu da tattalin arzikinmu tsakaninmu da kasanmu, tsakaninmu da kaza duk wannan rigimar ce yanzu ka duba iya wutar nefa kawai ya isi ɗan najeriya ya abin nan harka nan ba kawo wutar nan suke ba mutanen nan kuma zo ƙofar gidanka sa ma tsani ko ki ta aiko maka da takarda to a yi abin da za a yi ko dai ka haƙura da wuta duka ko su su haƙura da ita yin ku ya haƙuri kuma kai ne a wula da yadda sai kai maimakon in ko kana jin za ka iya biya ɗin da sauransu ba sai an yi rigima da kai baka dinga ɗauka kana ba su Ana shi a kama wutan su uku ka biya kuɗin wata guda wutar duk da za a kawo maka baka isa ka dafa wake da ita ba ka yi ƙoƙari ka dafa shayi da ita ba ka da tabbaci akwai kuma a ce an kawo ma bil a kan me Allah ya ce a ƙarshe wala yushriku fi hukmi ahada Allah baya tarayya da wani a cikin hukuncinsa ba a cewa wani masu taimakon Allah masu taimakon kaza ai wani kaza kaza ba a yi Allah shi kadai ne kuma kowa yana bukatar sani kowa tunda za a zo gaba da ma zai kashe kowa zai ce masu rike da al'arci ku sauko Ba na ki mutuwa duk kashe su ga jibril na ma ɗauke shi kowa ya ce ɗan ɗama kowa a kashe shi allah zai zama sai ce saura wa su ce eh, ya yi kowa ya ƙarfi saura kai kai ma ta maka kawar ko kiya shi babu allah a shekara dubu hamsin yana zuba ruwa yana ruwan sama in kirari in kirari ce waye mai mulki waye zai magana yau yi magana yi magana subhanahu wa ta'ala saman ma iyayya ge ta fata ta kace ta sabuwa ta tsufa wanda duk kun yi sabuwa a ƙarƙashin ta ƙasan a shimfiɗa sabuwa gajagen, don wata ba ta sabuwa Allah akan ta ba shi kaɗai limanin ku yau mulkin nawayi yau ba wanda zai ba da amsa wannan kalma za a ta maimaitawa sai dai shi ya ba kansa amsa لله الوحيد القها مشكله ملكي يونا الله ني دايا دايا القهار وندي فكرتن قوا يا فكرتن قوا تو لك كي نيما زي بابا لو ان كي شاد الله الله شي شي كدي شي كدي ني ولو ذكي ما شاء الله شي جت تجعلني لله يدا انت هكا الله يتوكل كي ما بغيتي اه كان فوق ثاني كي شاد الله قل ما شاء الله فقط sai dai kuka ce haka Allah ya so haka Allah ya so shi sa masu yabo sha'irai a yi takatsantsan sanda ake yaban Allah to a san Allah ake yabo sanda ake yaban annabi a san annabi ake yabo annabi bawan Allah ne shi yasa sunan da manzo Allah ya so ka kirawo shi shi ka ce masa bawan Allah subhana subhana alladhi asra bi abdihi bawan sa wa annahu lamma qama abdullah bawan Allah bawan Allah bawan Allah la tuqrini kama aqartu nasara isa ibn maryam qulu abdullahi wa rasuluhu kakku ƙetare iyaka wajen yabona kamar yadda kiristoci suke ƙetare iyaka wajen yabon annabi isa ni ku ta ce mun bawan allah manzan allah bawan allah manzan allah bawan allah manzan allah sanda kake ban annabi sallam ka sani annabi bawan allah kake yabo wanda wanda allah ya halice shi ya kirkire shi ya ƙage shi ko ba dole ba wanda yana nan ta hakar mashi'a in Allah ya ga dama ya yi in ya ga dama ya fasa kuma ba sai da ya halicci annabawa ya zama ma'abud ba ba sai da ya halicci annabawa ya zama abin bauta ba abin bauta ba tun kafin a tsaron akan kwanɗi tun kafin a tsaron akan kwanɗi tun kafin a yi uwar mai sabulu bai yana take da faranta ba wanda ya isewa ta Allah ta kama ko mala'iku dinnan duka bautar su za ta yi aiki shi ba ta masa aiki ba shi a ƙoshe yake makin ba wai bautar ta ce take ƙara masa fawa ba ruwansa da bautar ta ta ce inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum thumma wa fiha iyyakum fa man wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yuminna illa nafsuhu kakkai wa Allah wani takama kai Allah shi zai yi takama a kanmu. eh wannan kenan Allah ya ce watulu alai watulu kalabarta musu ma uhiya ilayka wato kalabarta musu karanta musu ma uhiya ilayka abinda ake wa'ayi zuwa gare ka mero min kitabi rabbik daga littafin ubangijinka la mubaddil li kalimatihi wato kar ku canza kalmomin Allah wannan zai zama sifa ana nufin fi'il da shi la mubaddil li kalimatihi kar ka canza kalmar Allah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila kalimat la mubaddila kalimat ay la tabdilu kalimatillah kar ku da kalmomin Allah abinda Allah ya bari na shari'a sanadu kansa a ban masa haka walan tajida min dunihi multahadan ba za ka taɓa samu mai kariya ko majingina wanda yake koma bayan Allah ba multahad wanda zai iya kare ka zai iya tsare ka to in dai ba Allah ba baka da wani so su kenan kada wani ja hankalinka wannan ko ake tonawa dan aya ta ji tsoro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da shi ake da mu ake kada wani ya saka canza shari'a Allah ko dokar Allah idan kai wannan Allah kai zai kama kabarinka daban nasa daban kai Allah zai hukunta kada daɗin wani abu da shawarar ka je ka saba ma Allah ka zo kuma kana cewa kaza kaza kaza kaza abinda muka faɗa daidai alƙawar muladin wanda muka faɗa bisa sirrin Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu da bunta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu da mu gushe mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

a garin kara gaba dama sa a yana to mene ne ha? bai kaji matsala ba zaɓin